بالملائك ينفعهم في صلاة الله ما الرشارك وقد نرى ما مات على الكسر تسلم وما رد قيم الدار عن ساعة الذي تقرب أمدار ويشرب ويسلم وآل وأصحاب مدى قول شيء خبركم بدانا ناول المراني نعم na'am wa akramahul maula ne ko wa akrama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya girmama manzon Allah Allah ya girmama annabi a jalla karamatun mafi girman girmamawa mafi matuƙar girmamawa Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zamo yana amfanarwa lal khala'iki ga halitta ko kuma wanda ya zamo yana amfanarwa ga halitta shi ne Allah to khassasahu ya kefance manzan Allah sai kaga uwa a cikin wannan baitin ma gabaki ɗaya a barkun ma gabaki ɗaya tattare ta anan wajen yawwa Allah ya girmama manzan Allah mafi matuƙar girmamawa yawa mafi matuƙar girmamawa ya girmama siffofinsa ba irin nasa ya yadda faɗi siffofin manzan Allah Allah ya girmama nan Allah ya girmama ɗabi'unsa Allah ya girmama komai nasa Allah ya girmama kuma shi wanda ya girmama shi ɗin shi ne mai girma ka wanda yake mai abu shi yake iya yin abu ko yawa yanzu wanda yake kaskantacce don ya girmama abu wannan ba za a iya cewa bai san shi ba yawa ba za a kula ba amma mai girma ya girma maka to wannan shine mai yanzu Allah na tuba ko wani shugaba ne ko a ce gwamna ko kamar sarki ko shugaban ƙasa a ce mutum ya zo a ce su girmama mutum ai kaga mutum wannan zai zame masa alfahari ko da a ce duk wanda yake kasan ma ya girmama ka wa'annan kawai a ce ga shugaban ƙasa ya girmama ka ya fiye ma alfahari to balantana wanda Allah kuma shi manzo Allah rabbul izzati Allah ne ke masa ban girma Allah ne yake girmama shi da kansa yake tsara masa yadda za a yi masa ladabi ma Allah shi yake tsara masa yadda za a yi mu'amala da annabi Allah ne yake tsarawa <clears throat> yadda za a yi magana an zo hadaran manzon Allah Allah ne yake tsarawa <clears throat> shi ya tsara cewa in an zo wajen annabi kada daga murya la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi wa la tajhalu bil qawli Jarab, ba'dukum li ba'din an tahbada amalukum wa antum la tash'uruna Allah shi ya tsara idan kuka daga murya a hadarar manzon Allah to duk sai aikin ku da sallar ku da azumin naku da komai da takawan naku duk sai ta ɓaci ko duk sai ya ɓace in kwaɗa da Allah shi ya tsara haka yawwa shi ya tsara duk yadda za a yi ma'amala da manzan Allah Allah shi ya tsara yawwa to Allah to Allah ke karimi kenan wanda ya girmama annabi Allah kenan mm. kuma Allah ya keɓance shi wanda ya zama mai amfanarwa ga halitta shi ne ya yi masa keɓance keɓance keɓance wanda bai waninsa ba Yawwa yake bance shi ma da irin siffofinsa na kamala shi Allah irin siffofinsa na kamala Allah sai dinga keɓantar manzo Allah da irin wannan siffofin Yawwa sai dinga keɓan shi ra'ufin ne shi rahimu ne Allah shi ne halimu in kana so ka ga hilmin Allah to a gurin manzo Allah za a gani Allah shi ne saburu in kana so ka ga sabaru na Allah gurin manzo Allah za a gani Allah shi ne karimu in kana so ka ga karama ta Allah to gurin manzo Allah za a gani yawwa. shine mazahari na asrarun ubangiji annabi shine mazahari na dukkanin wani alkhairi sallallahu alaihi wasallama ya ce salatin Allah ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama muddin mazar shari'u muddin rana ta bayyana ya ce kurciya kuma suka yi kuka da take saƙa kukanta alal gusunu a kan reshi ya ce muddin ya juyar da zaluncin nan na zamani daga farfajiyar wannan da yake kawata yabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waya su ja'u yake kuma shiɓa waƙar manzan Allah yake ta shiɓa yaban manzan Allah kuma yake ta saƙa yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yau salatin ya tabbata ga alu wa ashabu da kuma ya tabbata ga sahabban manzan Allah kajin matafiya ta ahalin layi matafiya ta gaskiya yawwa duk inda suka zo salati sai su riskar da alayen manzan Allah su riskar da sahabban manzan Allah duk inda aka zo na abu na girmamawa sai su riskar da alayen manzan Allah su riskar da sahabban manzan Allah wannan shine matafiya ta magabata mutanen kirki ita ce matafiya ta maulanmu musho ibrahim yawwa kaga za mu zo shi nan gaba kaɗan idan yi yaban yi yaban zaka ce abubakar al'alil imam sayyidi abu hafs na faruq liddin mansafa sai ya kawo sayyidina abubakar sai ce wa usman zunnuraini yawwa wa usman sai faɗi sayyidina usmanu sai ce wa sinu qara'ata ga kuma sayyidina ali bin abi dalib yawwa haka za a gani wani wajen kaga ya jeru su al'asharatul basharuna bil jannati su ah, waɗal sa'adun wa zubairu sa'iduhun wa jala la'aufin sun ma'amiru man ba sai kawo su rago kwa shidan wata ma sai gashi ga wahamzatu wal abbasu azkuru ja'faran yawwa haka za ga yana ta kawo su to kaji matafiya ta mutanen kirki kenan yawwa shine ba sa ware kowa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce wannan ya samu suba da manzan Allah ya koma ga Allah yana mai imani da manzan Allah za su rike shi balantana kuma su gaban su shine sayyidina Abubakar ko da yake cewa Allah fa zikru habibana nabi a cikin masoyana yawwa balantana sayyidina Abubakar yawwa wanda wannan soyayya su soyayyar annabi ce yawwa girmama shi to a to sai na abubakar malam wanda idan ka duba da isharar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato babu a cikin sahabbai shine wanda da nunin manzan Allah sallallahu alaihi ya tabbata shine halifatu rasulullahi bayan koma manzan Allah zuwa ga Allah yawwa kamar da kullum muke faɗa kamun wafatin manzan Allah tun daga rana alhamis juma'a asabar lahadi litinin ka kwana hudu sai da na abokar shi yake limanci a hadaran manzan Allah da umarnin annabi tun daga rana alhamis yi sallar isha ta rana alhamis aka waye gari juma'a yi sallolin nan gabaki ɗin ranar juma'a kaga shida kenan aka je asabar yi salloli biyar gaba ɗaya nawa kenan aka asabar lahadi gaba ɗaya sallace su sha shida sannan sai ranar litinin ya sallaci asubahi wanda a ranar shugaba ya kuma zuwa ga Allah kaga sai da ya salla goma sha bakwai dab da wafatun shugaba sallallahu alaihi sallama. wanda har a sallah ta karshe da asubahi suna cikin sallah manzo Allah ya ya labile ya kalle su har saboda farin ciki ma suka nemi kan ma su fita daga cikin sallah yawa wanda a ranar shugaba ya koma zuwa ga Allah kaga daraja sayyidina abubakar wanda kuma a gurare da dama manzo Allah yana cewa muru ababakarin falisalli sallibin nasi ku umarci sayyidina abubakar yi mutane sallah ce ya rasulullah ga diwa ne ce a'a muru aba ni dai sayyidina abubakar nace ku umarta yi mutane sallah kaga duk daraja ta sayyidina abubakar kuma za ga a cikin a shekara ta takwas da hijira bayan an yi hajjatul wada bayan an yi fatahu makkata a shekara ta tara hajji da aka yi na farko a musulunci kafin a zo a yi hajjatul wada'i kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya tura ya zama amirul hajji akan musulman duniya ga baki ɗaya wanda suka halarci aikin hajji a wannan lokacin wannan kowa ya sani ba wanda in dai mutum ne mai marasa da sha'anin ilimi yawwa ya san wannan a wannan shekara ta tara da hijira manzo Allah sayyidina Abubakar ya tura ya wakilce shi a cikin sallah a cikin a hajji to kaga duk wannan ya nuna daraja ta sayyidina Abubakar to haka in ka dauko sayyidina Umar in ka dauko sayyidina Usman in ka dauko sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma kuma nan shi da sayyidina Ali aka ce masa anta minni wa ana minka in ji manzo Allah ni daga kai nake kai ma daga ni kake yawwa to kaga to shine matafiya ta mutanen kirki kada mutum ya yadda a zo a jefa masa wani abu wanda zai wani shakku akan wani na Allah balanta na habban manzan Allah wallahi akwai hadari yawwa to kai ka kiyaye kan ka ji da kanka mana ko kai ka gama da kanka ne da haka je ka dinga kiwon waɗanda tsakaninka da su zamu wurin shekara dubu ɗaya da wani abu wanda duk abin da za a zo ma da su na labarin su wanda kake neman ka kama su baka da tabbas a to baka da tabbas mana shekara dubu dona ba a kawo ma abu a ce kaza kai kuma sai ka ɗauka yawa ka take laifinka har kuma ba ma laifin mutanen ma'asarar ka za kan gani ba wanda suka sapotu matsarka a cikin halta su kan hango kuma laifinsu to kaga akwai haɗari ka ji da kanka mana ka yi ta kanka mana ko yawwa ta shehu inda za mu kowa magana shi ai da mun ji daɗi ce kai ta kanka ba ruwanka da wani kai ta kanka ka gyara kanka ba ruwanka da wani me yake ka dinga binkicen wani wani hali yake ciki me yake yi ai wana ya wani yana shi har yake ce ma ya hana cawa ka ce wai ya masu wanka ya wasu wani ce duk ina rukun kai ta kanka kai harkar ka kawai kai ta kanka ka gyara tsakaninka da Allah yawwa to mu je shike mada qauli shayyikin abarkum bada nahwal marabi yal ma'u sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wannan abarku kenan wadda ta tattare siffofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yawa wanda a cikin shehu ya kawo abubuwa ga baki ɗin siffa na manzan Allah wanda suka tabbatar ga manzan Allah su shehu ya waƙi a cikin wannan domin yan uwa shi in ba manzan Allah ba babu wanda karanta siffar sama yake ibada in kai Allah lada zai baka ka zo kana faɗan manzo Allah mai kama kaza ne mai kama kaza ne mai kana azharar launi a da'aja anjala to wannan ibada kake yi yawa babu wanda za a zo kana faɗan siffarsa in dai ba annabi ba sai a ce ma mahaukaci ai wane mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai a'a wannan sai annabi yawa sahabbai har zama suke suna karanta siffofin annabi mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai ga irin yanayin idansa ga irin yanayin bakinsa ga yadda yake magana wannan kuma shine ilimin yau wannan aka tattaro mana shine ilimin yawwa to shine wannan sai annabi sai manzon Allah yawwa takaitar karanta suka ka samu wannan siffasa da aka fitar dinnan kana azharar launa an andala ka dinga karanta ta kawai alkhairi ne ko ka kafe a cikin gidanka ko ka dinga karanta alheri ne jalabi ne kuma dafa'i ne kana tosili domin siffofin na annabi alhamdulillah to ma yanzu za mu tawassuli da siffofin nan na manzan Allah duk bukatunmu Allah ya biya mana duk abin da ya dame mu Allah ya mana maganinsa duk bukatunmu Allah muna tosili da wannan jamala ta manzan Allah da wannan kyawu na annabi duk bukatunmu na alheri Allah ka biya mana abin kuma bukata kuma ta duniya ce ko ta lahira ce bukata ta addini ce ko ta duniya ce wata iri ce karama ce ko babban mun ƙudurce ta ubangiji Allah kalamun ce bana Allah ka biya mana kuma dai kuma bukatan mu ta farko dai Allah mu sa mu cika da imani in tafiyan mu ta zo mu tafi mu samu misali da Allah lafiya ita ce babban bukata to kuma duk bukatun rago gaba ɗin su Allah biya mana su kuma muna addu'a ga garin mu Kano Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Kano Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ƙasanmu najeriya gaba ɗaya allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya kuma allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai allah ƙasƙanta kafirci allah ƙasƙanta musulunci ka ƙasƙanta kafirci ka ɗaukaka musulunci afuwan astaghfirullah allah ka ɗaga musulunci allah ka ɗaga musulunci da musulmai allah ƙasƙanta kafirci kuma shugabanninmu allah ya ruko da su ya nuna musu gaskiya duk inda za su yi wani abu wanda ba na gaskiya ba allah ya juyo da hankalinsu su yi abin da yake na adalci kuma Allah daɗa jefa musu tausayin al'umma Allah daɗa jefa musu tausayin al'umma Allah daɗa jefa musu tausayin al'umma Allah sa mu gama lafiya ya biya mana bukatunmu albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine abin da wani yake gamu ya ce zuwan mu shehu ibrahim ƙasar nan yake tambayi almajiransa da mukaddama ya ya kuke yi da sha'anin wanda suke shugabanninku masu mulkin ku suka ce a ba ma ba mu ba mu ba su muna gefe su suna gefe shi shehu ya ce a ka san shehu wayayyen mutum ne ya ce a ya ce ku ba a haka ya ce addu'a za ku dinga musu yawwa sai ku dinga musu addu'a Allah ya riko da hannunsu duk inda gaskiya take su bi abin da zai zamo rashin gaskiya ne Allah kawar da hankulansu Allah jefa musu tausayi ya jefa musu adalci yawwa to shi ne to kuma muna addu'a yawwa Allah jefa musu tausayin al'umma Allah jefa musu tausayin al'umma ta sa mu gama lafiya ya ba mu lafiya da zama lafiya biya wani bukatun albarkar rasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai sallata to